الموصوف ونيته المخصصة ونيته wanda ya rantse amma da manufarsa da ta keɓe rantsuwa ya rantse to abin da ya rantse a kansa suna da yawa in aka ɗauki rantsuwar da ya rantse zai shigar da abubuwa da yawa to amma sa. ta keɓe wasu abubuwa. Za ka yi rantsewa in kai kai fassara za ka ce akan ka za ka rantse, in wani maka fassara zai fassara abubuwa da yawa. قال المصنف وخصصت نية الحالف نية من رنسوة تنا كيبي أبو بوا ديوا وند بيرنسي أكنسوة وقيدت rantsuwar takan dabaibaye ta ta yi burki <coughs> in nafat ausawat ta kore ko ta yi daidai to ga bayani allabdul am alladhi yastagriqu as-saliha lahu lafazi in aka samu gamamme alladhi yastagariqu as-saliha alladhi yastagariqu kaiku yastagariqu wanda yake gamewa lafazin as-salihu lahu bila hasari duk abun da yake tato gare shi babu iyaka duk abu as-salihu duk wanda ya dace da shi yashmilu wa yashmilu jami'a ma yasluhu yana tattaro duk abun da zai kyautato huwa lahu daf'atan eh wanne as-salih lahu ba i in aka ce lafazi am to tun da amun ai kaga akwai abu da zai isa akwai abu da zai iya ba mutabadar kaza na ciki kaza na ciki kaza na ciki kaza na ciki kaza na ciki yanzu aka ce duk wani ɗalibi to kaga ga ɗaya ta alamin tana gyara wuta zuwa ruwan shi da ku sai suka gaba da gyaran wutan shi ba da yi yanzu zan fassara maka amu din ba ya kamata ka san am اللفظ الأم الذي يستغرق الصالح الذي يستغرق saliha lahu yana tattaro duk abin da ya dace da shi bila hasari wa yasmilu lafazin zai tattaro jami'a ma yasluhu duk abun da zai kyautato huwa lahu eh, yasluhu huwa lahu fatan Ani zai dace da shi lokaci guda to khassisuhu niyya niyya na kebe shi niyya zai keɓe wannan lafazin karan tsaye sigan abun da zai fito jam'i ne to amma niyya na keɓe shi ce ni ban yi niyya kaza ba ban yi niyya kaza ba kaza na niyya to kasisuhu niyyatul halifi wa tuqassiruhu tana kulle shi ala ba'di afradihi akan ɗaya kuma anoninsa fakkar zamanan au makanan au sifatan tunda su ne lokutan ومن أمثلة التخصيص بالنية قول الحالف عند يمينه مثلا والله لا أكلم زيدا kaga wannan mutulakin ya hada dukan komai wa inda istifsarihi da aka tambaye shi sai ka ce ba za ka magana da kala nawaitu Allah ukallimahu fil layli amma a rantsuwan ai ya haɗa dare da rana bacci ke ko la ukallimuhu kaga fil layli shikenan ta zauna au fil masjidi wallahi la ukallimu zaidan kaga a nan ya gama ko a ina a masallaci a kasuwa a ina ne a ina ne amma kai a nufin tsuwan ba za ka yi magana da shi a masallaci ba shi kai fil mas'au fil masjidi fa innahu yuqbalu qawluhu wa la yahnisu za a yi da maganarsa sa ba zai kafara ba wa kadhalika al-lafzul mutlaq haka lafazi in bai da iyaka فإن نية الحالف نية ما يرضوا تصرفه تناجيه وتقيده إلى بعض أفراده أزوى قصاشين أبو الإكينون التي يعتملها على البدلية مثال تقييد المطلق بالنية أن يهلف الرجل ألا ينظر كو لعينه wa huwa yuridu ahadu ma'anihi ba zai kalli uh, ya rantse la yanzuru li aini ba zai duba ainu ba ila aini ainu nawa ne fasaran ainu a'a ka fara zai ka ce da yawa amma ga kaza ga kaza hmm? to kaga kaga misali to amma shi eh, za ce to duka wa'annan ba za ka kalle su ba ko yaya an yi halifar rajulu a Allah yanzura li ainin wa huwa yuridu adu ma'aliha ma'adal ain to ya isa haka